رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya su tabbata ma Allah mai girma da daukaka da nuna muna wannan marice na 17 ga watan nuwamba watan goma sha ɗaya kenan miladiya dubu biyu da ishirin ɗaya ga watan rabi'u sani hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyu muna cikin littafin ahkamul jana'izi na ashek muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah satin da ya gabata mun kai karshen lalata tisa'in da uku wadda ke bayani game da zurfafa kabari a lokacin da ake ginarsa da kuma faɗaɗa shi da inganta shi da kyautata shi wanda ya kawo hadisai game da wannan da kuma bayani game da wa'annan hadisan akan ƙarshe wannan matsala muka tsaya yau za mu tashi ta inda hudu mai cewa wa yajuzu fil qabri Lahadu wa shaqqu bangaren kabari akwai yanayi na ginan kabari guda biyu akwai sura na ginan kabari sura biyu akwai allahadu akwai ashaqqu allahado shine wanda za a gina kabari sai ya yi zurhe sai a je ɓangaren gabacinsa sai a rarake idan aka rarake sai a ɗingiza zagawa daga can ciki so daga nan sai a sa mai wani ɓungo ko wani abin ga wanda zai iya kare shi daga fadowa daga cikin uwar kabari wannan shi ake nufi ko ni kasko yawa wannan shi ake nufi da lahadu to kuma shine na farko kenan na biyu kuma shine shakun wanda kawai gina kabarin za a yi kawai ba tare da an yi lahadun ba ba tare da an rarake ba irin yadda muke a nan sokoto to shi lahadun ban taba gani ne a sokoto ba kuma yana da alakar kasancewar kasar sokoto akwai yashi kasar sokoto rufzawa take yi idan aka yi wannan aka raraka to rufzawa za ta yi shi yasa ba ta daukar lahadu amma tana daukar ashakku amma kasar mu ta yanke riba yankin zuru tana iya daukar lahadu saboda ita mai karfi ce amma dai ta sokoto da ko sokoto akwai wuraren da ke iya dauka amma dai ba su da yawa amma da a ce tana dauka ni na tabbatar da insha Allah da yanzu malaman masu sun sun yi tsaye cewa sai an yi ko da ko kowa bai yi ba to ni dai ba can nake wale take kama da laifi <laughs> na to wannan sune guda biyu cikin surorin kabari ashaqqu da allahadu allahadu ne na farko mala yake wa'ina duka sun halatta ko ai shakku ko ai lahadu duk ya halatta lijriyanil amali ma saboda aiki ya gudana akan su akan ake yi fi adin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga zamanin manzon Allah mala yake walakin al-awwal afdal amma na farko yayi wane na farko shine lahadu dinga da ke rara kiwa wanda nake kasar sokoto ba ta yi daukar sa ba ta to yahi shaqqun da muke yi wa fi zalika hadis akwai hadisan da suka tabbatar da wannan al-awwalu hadisi na farko an Anas ibn Malik qala lamma tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik yake cewa lokacin da Allah ya karbi rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana bil madinati rajulun yalhadu wa akharu yabrahu فقالوا نستخير ربنا ونبعث hima. فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللهد فلهدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمى لك كيشيوا أمدين منا دمتاني قد يجوئن لك جنان كبري نفرق ينا لهدني wato wannan da ake yawara kewa ta bangaren gabas baya an kare ginan kabari yayi zurhi wa akharu yabra ɗayan kuma shi kuma yana shakku ne kawai ba abun da yake ba lahadu yake ba qalu nastakhiru rabbana suka ce zamu ba ubangijin mu zabe game da abun da zamu wa manzon Allah bayan manzon Allah ya rasu wa nabatu ilaihi ba sai mu aika ma wayannan maginan kabarin dukkan su mai lahadun da mai shakku sai mu kira su fa ma sabaqa taraknahu wanda duk ya riga zuwa to sai mu ce to sai yayi fa ursila ilayhi ma aka aika musu duka aka biya musu fa sabaqa sahibul lahadi wanda ke lahad mai rana kewa bangaren gabas baya an ƙara ginan kabari sai riga wanta wanda shi kuma bai rara kewa kawai dai kabari zai yi tsagaggen kabarinsa saboda daga wannan da wancan ya riga ya zo ya yi ladu Falahado lin nabi sallallahu alaihi wasallam aka wa manzo Allah allahadu to ashe ko tunda muka ga Allah ya zaba manzo Allah allahadu to yahi ashakku fi don su zabi suka ba Allah kuma gashi Allah zaba mai sai ga wancan ya riga haka rajahu ibnu majah wa tahawi wa ahmad قلت وسنده حسن كما قال الحافظ في التلقيف شيخ محمد ناصر الدين الألباني yake cewa sanadi wannan hadisi yana da kyau kamar yadda alhafiz hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah ya faɗa a littafin Sa'ad at ya ce hadisi hasan ne ya kai matsayin al-qabul ya zama hasan walahu shahidani bayan kasancewarsa Hassan, hasan yana ma da shahidani wato hadisai guda biyu da suka karfafa masa gwiwa al hadisi na farko an ibn abbas hadisi abdullahi ɗan abbas wanda ibnu majah ya fitar da shi haka imamu ahmad ya fitar da shi a cikin al-musnad dinsa haka ibnu sa'd imam al-baihaqi ma ya fitar da shi wal akharu dayan kuma an aisha daga aisha wanda shi kuma rawahu ibnu majah wa ibnu ɗin din can da ya rawaito wancan wa isnadu kullu minhu ma da'ifun isnadin kowane ɗaya daga cikin wa'annan hadisan guda biyu da suka karfafa ma wancan hadisin da hasan karfe to ne su da'ifai ne kama qala al-hafiz kama yadda imam hafiz ya fada lakin lil awwali min minhuma tariqun abi labdin sai dai kuma wancan na farkon da ibnu maja da imamu ahmad suka fitar da shi da imam al-baihaqi to har yanzu shi kuma wato yana da wata hanya bayar wata hanyar da muka ambata wanda wannan hanyar kuma ya zo da wani lafzi ne mai cewa dakhala qabrun nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-abbas abbas ya shiga kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato babban manzo Allah kenan wa da aliyu wal fadlu da al fadlu shima dukkanin su kaga yan uwa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na jini wa sawwa lahadahu rajulun min al-ansari wani mutum daga cikin mutanen Madina shi yawa man ginawa manzo Allah kabari shine ma'anar wa sawwa an yana nufin shi yayi masa lahad wato ya gina masa kabari tsari irin na ginan lahadu wa huwa alladhi sawwaluhu da kubura shuhada'i yawm badr kuma shi wannan dai mutumin to shine wannan da yawwa kabuburran mutanen shuhada'u yawmu badari she musu wannan lahadu wanga da yawa manzo Allah shi yawwa shuhada'u na lokacin da aka je yakin badar da aka kashe sahabbai wayannan da aka kashe a wannan lokacin shi musu wannan gina na kabari na tsagawa bayan tsaga kuma a sake rara kewa ta bangaren gabas to wannan shine wato abunda shi wannan bawa Allah shi wannan aiki a wannan lokacin to kaga wannan hadisi ya nuna me ake yi ya nuna wa manzo Allah lahad kenan ya karfafa wankin akhrajahu an-nahawi fi mushkil al-athari wa ibn al-jarudi wa ibn ibana wa isnaduhu sahih wa ibn abbas hadithun akhar fi al-lahadi min qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya'ti ba'da hadithin wanda hadisi yana nan sai bayan wannan hadisi wa shahidun min hadisi aliyin shi kuma mas'alati sabi'ati wa tis'ina السابعة saba'a wa arba'ina wa mi'a. wannan shine dai hadisi na farko da maliki ma ya gaya ma matsayinsa da kuma wa'anda suka karfafa masa da mai karfi da mara karfi ko wa'anda suka karfafa masa an gane wannan amma ne tuni ya riga ya kai matsayin alhassan ai magana ta kare kenan manzo Allah an masa me an masa la'adu wannan kuma shine abin da Allah ya zaba masa shi ko Allah bai zaba ma annabi sa sai abin da yafi asane nabi cikin wanda ke nuna mana lahadu ya halatta kamar yadda shi kuma shaqqun ma kansa ya halatta wato an Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an abihi radiyallahu ta'ala daga Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas shi kuma Amir daga babansa waye babansa shine Sa'd ibn Abi Waqqas din kina hadisi zuwa ga Sa'd ibn Abi Waqqas sabu yana cewa al'idoli lahadan bo alayyar labina nasban kama suni a biratulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ku yi mini lahadu wato kurara ke mini bangaren alƙibla a wajen kabarina bayan wannan wansibo alayyar labina ku kaha mini tubali wanda zai kare ni kada in faɗo nasban kafawa domin a riga an tura shi daga ciki yanzu kar ya faɗo to sai a sa mai wani tubalin da zai kare shi kada ya faɗo yake kama su ni abi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ayi mai haka kamar yadda aka wa manzo Allah tsira Allah da aminci Allah su tabbata a gare sa wannan tana daga cikin wasiyar da Sa'd bin Abi Waqqas ya bayar mun karance ta a can baya wanda ke nuna ma ya kamata kenan kai wasiya kamar yadda gabata can cikin babin wasiyar kuma yake nuna ma ka yi ƙoƙarin ka kuyi-kuyi manzon Allah ko a komai yanzu ga a kabari ma sadun da abiwa kasin na so a yi koyo da manzon Allah a waje yi masa kabari wannan su ne fasaban manzon Allah masu ƙoƙarin koyi da manzon Allah suna rayu ko ba sa rayu sallallahu alaihi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ahrajahu muslimun wannan hadisin imam musulmi fitar da shi wannan sa'i da imamun nasa'i wa ibn majah والدهاوي في المشكل والبيهقي وأحمد وانا شيني حديث النبي لكينون شيوا أنا اللهد الثالث نوكو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه دقى عبد الله دا عباس الله يردرشه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare su yake Allah haduna lana wa shaqqu li ghayrina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahu namuni wannan rara kiga kabari daga alqibla wannan mu ne namu ne mu musulmai wa shaqqu li ghairina amma shaqqun da ake yi to wasu wa'anda ba mu ba suke mu kan lahadu Allah ya zaba muna to kaga wanga hadisi ai babban hadisi kuma gashi nan cikin sunan Abi Dawuda gashi nan cikin sunan Nasa'i sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah At-Tahawi Al-Baihaqi amma fa bi sanadin da'ifin kama qala al-hafiz da sanadi da'ifi kama yadda al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ambata wa sahabi ibn sakan amma ibn sakan ya ce ya inganta al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ce bai inganta ba ibn sakan ya ce ya inganta to bari albani ya shigo qultu ni kuma ni nake wala allahu li shawahidihi wa turuqihi allati minha yana yiwa saboda yana da shawahid yana da hanyoyi daga cikin hanyoyinsa kuma akwai hadisin jariru marfu'an mislahu irin wanga hadisi cewa allahu lana wa shaqqu li ghayrina daga jabiru kaga ya karfafa shi rawahu ibnu majah wa sahawi wal bayhaqi wa bayalati wa ahmad an usman ibn uh, umair abil yaqdan an zazana anhu wannan hadisin kinan wa usmanu haza wannan usmanu na har da ake son ya karfafa wancan shi ma kansa dai da ikon ne kama qala al lakin rawahu dahawi min tariqi salim wa Hamadu min tariqayn akharayn fa hadhihi turuqun arba li to wannan ya nuna kenan hadisi na dungurungun ɗinsa al lana wa shaqqu li yana da hanyoyi guda hudu yuqawwi babu bab sashi na karfafa ma sashin hanya wato hadisin jarir marfu'an da hadisin abdullahi ibn abbasin wanda dukkaninsu suna karantar da abu ɗaya shine allahadu lana wa shakku li idan ka hada wa'annan hanyoyin guda biyu hanyar jarir da hanyar abdullahi ibn abbas hadis hadisan to wartaka hadisin zai kiranta ila darajatil hasan ya kai matsayin hasan albani ce ba ma wannan ba bali sahihu zai ma kai ga matsayin sahihi to kaga yanzu kenan tuna can mun gaya muku cewa al-hafiz ibn ne al-asqalani ya ce mai da'ifi ne amma ibn sakan ya fi yace ya inganta albani ya bi dalilan wa'annan mutanen sai ya goyi bayan wane ne ya goyi bayan ibnu sakan cewa hadisin ya inganta me dalilin goyon bayansa yake saboda hadisi yana da hanyoyi guda hudu kuma ina hanyoyin guda hudu dukkanin su babu wanda ake tuhumar cewa makaryaci ne saboda tun da aka hada su ko da za'ifai ne aka hada su suka sun kan karfafa ma juna karfe sai a samu matsayin hasan yace ba ma hasan ba zai kai matsayin sahihi saboda me saboda idan hasan da hasan suka hadu za su kai ga sahihi suka karfafa ma juna idan ba Efi da ba Efi suka hadu babu muttahamun cikin su za su kai alhasan to na wannan hadisin wayannan hadisan guda biyu akwai wanda a hasan ciki to idan akwai hasan a ciki to an samu su hanyoyi guda hudu aka zo aka karfafa hasan sai sai sai sai kai ga sahihi kenan an gane wannan wannan shi kaida shi cikin kaidodi ilimin hadisi to kenan dai albani na goyon bayan hadisin ya tashi daga ma matsayin hasan ya kai sahihi kenan ya goyi bayan ra'ayin ibn sakan fiye da ra'ayin al-hafiz ibn hajar al-asqalani wannan kuma kaida ce ta ilimi shi al-hafiz ibn hajar al-asqalani yana yiwa ya yi itibari da hanya daya cikin hanyoyin wanda ba ifi yake da ifi ne to kaga saboda wannan hanyoyi bai yi itibari da sauran hanyoyin ba to da albani ya zo ya hada wayannan hanyoyin sai goyi baya irin sakan an gane wannan wannan ba ne ka'ida sai matsala ta sai inda takwas maliki cewa wala ba ta min an yi dufana fini isnadi au aksara inda darura yake ba laifi a binne mutum biyu ko fiye da biyu a kabari daya in akwai lalurar yin hakan amma fa yuqaddamu ila afdalihim a fara gabatar da wanda ya fi su sai mai biyowa yadda ake duniya haka sai a fara dunguza wanda babba sai mai biyo shi sai mai biyo shi sai mai biyo shi ko da suna wani za a sawa an gani a inda aka bari ɗaya za a sawa sawa'un lahadun za a yi koko shakkun za a yi duka haka za a yi sai a fara gabatar da wa mai ilimi a fara gabatar da makarantar qur'ani kamar yadda hadisai suka nuna shi kuma saboda me saboda hadisi na farko dai akwai hadisai a cikin wannan matsala hadisi na farko hadisin Jabir bin Abdullahi yana cewa kan nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini was salata annabi na hada tsakanin mutane guda biyu ko uku min qatla uhud fi thawbin wahid a cikin wayan da aka kashe a yakin uhud ayi musu likafani daya thumma yaqulu sai annabi ya ce ayyuhum aktsaru akhzan lil qur'ani waye fi zama wanda ya fi yawan haddace alqur'ani fa idza ushira ila ahadihim idan ka nuna mai aka ce gashi qaddamahu fil lahadi sai gabatar da shi a wannan lahad kenan a wannan gurin da hadisin ke cewa summa ya ƙolu kami a sa su cikin tuwahi yake wannan tambaya ana nufi anan summa ɗin nan ba tana nufin na wato tarahi ba wato ɗan bambantawa tsakanin sai da aka yi wannan sa'a ana da nufin lalle sannan annabi na tambaya kamar haka hadisin ke nuna sannan annabi na tambaya tunda ya nuna ma za a haɗa mutane guda biyu ko uku a kabari ɗaya sannan a gabatar da wanda ya wuce su to sai a ce sannan annabi yana tambaya waye ya fi zama mai karatu daga cikin su sannan a gabatar da shi ba sai an tsara su cikin tuwaye ba sannan ya tambaya a riga an tsara su to ai an gama yanzu kuma mun gane ko a riga wanda ake gabatar a gabatar don yadda aka ce wanda ya fi su duk karatu bayan a riga an tsara su cikin tuwafi wanda ya fi su duk karatu gashi nan tsakiya ya zai kaga bai to ko ko aka ce gashi baya to kaga in aka juya ai kaga kan ba zai koma daidai inda ke bukata ba tun da ma already an riga an tsara sauraka kami a sa su shi wannan guri ne annabi ke tambaya kenan sai ka ce sun maɗin nan yana nufin sa'an nan kuma annabi na tambaya yana tambayar ya ce wane ne ya fi yawan ƙur'ani cikin wa'inan mamatan idan ka nuna masa ga wanda ya fi to sai ya gabatar da shi kamin wani wanda ba shi din ba wa ƙala ana shahidun ala haula yawm sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan ni ne zan zama mai shaida akan su a ran tashin kiyama cewa sun zo aiki Allah Allah ya karbi rayuwarsu a wannan gurin na zama shaida ka ko san shaidan manzo Allah ita a shaida wanda ya samu shaidan manzo Allah ai shi ke nan da eh domin ba mai baka shaida irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaida Allah ai ta kai ta manzo Allah wa kafa billahi shahidan kuma shaida Allah ita ce shaidan manzo Allah shaidan manzo Allah ita ce shaidar Allah wa amara bi dafnihim fi dima'ihim annabi sai ba da umurni ce to abin ne to a jinin su walam yughassalu ba a wanke su ba walam yusalli alaihim ko sallah ma bai yi musu ba qala jabir jabir yake cewa fa dufina abi babana wa ammi da ammi na kanin babana ko yayan babana aka binne su yawma idhin fi qabrin wahidin aka bari daya wa da kan duk suka yi shahada aka binne su a guri daya inji jabiru dan abdullahi kun san shi jabiru dan abdullahi muka rance hadisin sa can baya ranar ma cikin dare babansa ya riga ya kira sa ya gaya min cewa za a kashe shi ka gani ko saboda ka a yadda ya ce kuma hakan aka yi kuma ya yi shahada a wannan ranar sau ka ba shi kada ya shahada ba a ranar kuma hadda dan uwansa ko wansa ko kaninsa akhrajahu al-bukhari bukhari fi da hadisin wannan sa'i wa tirmidhi wa majah al wal bayhaqi wa ahmad wa ziyada bukhari wa lahu wal bayhaqi wal ibn majah wa azaha ash li tirmidhi yace wannan karin na tirmidhi ne ji imam shaukani amma yayi waham wa fi shadd thani min al ziyartun taqaddamat fil mas'ala isna wa thalathina safaha arba'a wa khamsina wannan shine hadisi na farko cikin hadisi ya nuna cewa ana hada mutum biyu ko fiye da biyu a kabari gashi jabiru ya ce an hada babansa da amminsa a kabari daya kuma annabi yana hada su kuma yayi musu lahadu kuma manzo Allah ya tambaya waye yafi zama mai karatu alqur'ani idan aka nuna masa sai a fara sa shi gaba kaga wannan hadisi ya tabbata sai hadisi na biyu an abi qatada annahu habara zalika abi qatada yake cewa ya halarci wannan wane ne gashi nan qala yake ata amru ibn al-jamuhi amru ibn al-jamuhi dai daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani gurgu ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amru ibn al-jamuhi gane ko kun san kisan amru ibn al-jamuhi ko a sa amru ibn al-jamuhi dinga ya'ya ne ne dalilin sa domin ya'yansa matasa ne suka musulunta shi ga shi tsoho bai musulunta ba to sai ya zama yaran sun hada wani tim na matasa masu da'awa a garin madina kamar matasan mu yanzu su malam riyasi idrisu su malam usman yahuza su mala abdullahi sani ga ladima wane ne koko matasa mu ne masu da'awa a wannan anguwa ta minanta Allah saka musu da alkhairi ya kara karfafa musu gwiwa to haka aka samu wayannan matasa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina wayannan matasan a aikin su shine idan suka samu wata goruwa wadda ba ta iya zuwa ta roma kanta abinci ko tana bukatar tallafi ko agaji ko musulma ko ba musulma ba sai su zo su taimaka mata daga cikin taimakon da suke mata suna yi mata itace to sai ya zama wajen yowar itacen sai suka ce to ya kamata su dan yi wani aiki kuma sai su je sai su samu gumkin wani mutumin da bai musulunta ba ya aje shi ya je wajen neman duniya gumki na shi ko yana jiran ya dawo a bauta mata. sai su ɗauko wannan gumkin sai su sassare shi in suka sassare sai su ɗauka sai su kai ma bazaura sai su ce mata ga itace muka yi miki sai ta karɓa tana sa musu albarka sai ta ce ta banka ma kayan banza wuta ita bata san gunki na ba ba ta sani ba tsaro ka cewa daji an kaji aka yi aka yi mata itace sai ta sa godiya ta sa musu albarka ta yi godiya sai da je ta banka masa wuta to sai suka da wata ran suka ce to cikin matasan nan shi amru ibn al-jamuhi din yana da yaya guda biyu wayanda dukkanin su suna cikin wannan team to daga sai suka ce to shi ma baba ya kamata don yana da gumki shi ma kullum da sai sai ya zo ya bauta ma wannan gumkin kami ya fita suka ce ya kamata su ma su ɗauko wannan gomkin su sassara su kai ma wata bazaura wadda ba ta da mijin da ke yi mata ba ta da 'ya'yan da suka balaga inda za su yi mata itace ba ta tana dai bukatar tallafi su tallafa mata su ɗauke su sassara sai wani daga cikin eh, matasan wani mai haziki sai ce a'a akwai mu'azu akwai mu'awizu cikin su sai ce a'a ku tsaya ku jiya wanga ban mu ne tunda cikin ƴaƴansa akwai mutum biyu ina mu ne yana cikin memban mu in Allah baka da na mai shiga cikin da'awa ka gode wa Allah sai suka ce to yadda za mu yi mu yi wani abu na hikima ko Allah zai sa baba ya shiryu don manufan mu ya shiryu ba wai mu raba shi da gunki ba don kuma raba shi da gunki yana ya so wani amma mu yi wata hikimar da ko Allah zai shirya shi sai suka ce to shikenan ya za a yi sai yadda za mu yi mu ɗauko wannan gunkin sai mu juya shi sai ya zo sai ya iske kafa Allah ne sama kila zai tunana ce kai bai kamata a ce Allah in kawahu ne sun koma sama kuma bai san wanda ya mai wannan aikin ba inda Allah na ai bai bari ai masa in ma kuma ya bari to in muka zo zai gaya mana ce ya yi min to amma ya zan bai san wanda ya mai ba sannan kuma bai iya hana mai ba kai ba Allah na ba to wannan shi kenan sai suka ce to bari ai haka sai da ya kare dama cikin gida suka sun san da kai hita sun san da yake dawa in yana cikin gida sun sani yana ɗagawa ya ta gida sai suka ga yato abokanin aka zo aka shiga cikin daki ba wanda ya sani suka iske shi ya sha kulliya ya sha kawa an sha habai mai sai suka ɗauka sai suka juya shi kai ya koma kasa kama suka koma sama sai suka fita suka yayi su baban na dawa sai iske jaga ce a a a wai ma haka bai iya cewa kala wai ma haka shiru sai juya shi ya gyara shi yace kai hakuri ban san wanda ya ma ba don inda na sani ban bari kai hakuri kai hakuri don shi ko tsoron ya kai gunki ya cuta ta masa tun da ya bari a yi mai wannan abun to bari ya ba gunkin hakuri don kai ya cuta ta masa ya ba shi hakuri ya ba shi uzuri cewa bai sani ba sauraka bai sa wanda ya mai haka ba inda ya sani to da bai yi mai haka ba sauraka sai je ɗauko kawai takobi sai ya rafiya mai yake mai to ga takobi nan yau gobe kan in Allah ya kawo ni wanda zai ma wanga abun to ka sare mun shi <laughs> sai ne suka da suka iske wa gobe ya sake ita bayan ya bauta masa ya fiye sa ya fita sai suka zo suka iske wannan gumkin da suka juya kafafu hune sama an mai sai daidai bayan mai sai daidai ga takobi a rataya mai suka ce ta sai suka ɗauke takobi sai suka sake mai sai yadda aka yi mai giya suka fiye su ya sake dawowa kuma ya iske shi aka yake a'a wai ma haka kuma rayuwa sai ta ɓaci kuma ya sake dai kakkaɓewa dai kuma ya sake mai shi wa gobe suka sake zawa kuma suka iske an mai sai daidai sai suka ce to yanzu hanyar da za a yi guda ne wace yake hanyar sai suka ce hanyar da za mu biya yanzu ita ce bari mu je mu samu kashi sai mu sa masa sai suka je suka samu kashi suka zo su duk suka daddaba masa sai suka bashi cikin daki baba na dawa gobe ko da ke zuwa ya bude gambu sai ji kuda buje yake tabi babban magana Allah da tutu ya ce to gaskiyar magana ba Allah na ba wanga kan ya kai Allah yadda hankali ne da ya tashi to daga nan kuma sai da yana bashi hakuri sai ya je doguruwa ruwa ya je fi sai waje ya yi masa wanka ya zo ya wanke ɗaki ya ɗauki turare ya hesa ya hesa masa turare ya zauna ya bashi hankure ya ɗauki takobi ya sake bashi yake kuma yau zan yi gadi sai naga kowa ne ne ya zo ya zauna yana ta gadi bayan ya sa masa turare ya yi komi da komi yi gadi yi gadi to ina dole zai fita kuma masu aikin na cikin gida suke sun san sadda yake nan sun san sadda shi na nan shi na gadi sun san sadda ya hita yana hita kuma ya tahi sai suka zo suka dauki suka iske shi suka iske daki an gyara daki an sa turare yana kanshi suka ce to har yanzu babu bai gadi ba shi sai suka zo suka jawo gumkin nan suka ja shi kiri suka da shi can yamma ga gari inda ake jefa dukkan wani musai da ya mutu sai a jefa cikin wannan rijiyar sai suka je sai suka kada shi cikin wannan rijiyar kuma aka yi daidai da wani kare ya mutu matacce kare shi ma an dauka an je haurin sai zama cakkafa sai shi Allah ne sama dan bindin kare da cakkafa sai zama sai ana tare wuri guda ba wa Allah da zuwa sai zo ko da yake diba cikin daki sai sai ce daki fa ba kowa a cikin daki ina gumki babu kawai sai ya fito waje yana fitowa sai ga inda aka ja gumki gigi gigi gigi sai bi dama sai na kana don ya gani sai bi inda an ka bi da shi rasa ta yana gudu yana gudu ko dai ke zuwa sai iske shi sai rami ko da yake diba sai ga bindi matacen kare ga kafa Allah ne ga bindi kari kare yace kai laukunta ilaha musadin lam taku wal kalba jami'a fi qaran ce wallahi inda Allah ne wanda ake bauta mana gaskiyar magana ba yadda za a same ka wannan gurin da kai da matacin kari cikin matasarijiya ce kai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi magana ta kare zai musulunta to kaga yara ne sun taimake shi koko to wannan shine amru ibn al-jamuhi radiyallahu ta'ala anhu sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama to bari mu ji abinda amru ibn al-jamuhi hadisin sa wannan yake cewa yace ata amru ibn al-jamuhi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama amru ibn al-jamuhi ya zo jin manzo Allah fa qala ya rasulullah yace ya manzo Allah أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة yace ya mazu Allah yanzu yaki za ana kana gani idan nije wajen wannan yakin aka kashe ni wai zan rinka tafiya da kafan nan tawa gurguwa lahira za a gyara mi ita ta koma lahiya lau in kama tafiya ce aljanna ina taka kawa kamar da kowa ke taka kawa ka san gurgu yayi kowa ganin shawar kawa kamar yadda makawo yayi kowa ganin shawar idanu mara mata yayi kowa ganin shawar mata koko karyata abinda ka da kashi ka bi shawarsa sarka shi yanzu abinda ke cewa tun da bai da kafa yanzu idan aka je ran tashin kiyama don Allah zai kama tafiya da kafarsa lahiya lau a aljanna yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kanat rijluhu arja malin eh, ja ma sa gurguwa ce fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah yake cewa na'am eh tabbas ba shakka in aka kashe ka a waje wannan yakin ran tashin kiyama Allah zai gyara ma kafa zaka kama tafiya ce aljanna da kafa kalahiya Allah ba batun gurgu a ran tashin kiyama ai lahira babu gurgu babu makaho babu kuturu duk wani aibin da ka sani babu shi kowa lahiya lau babu dan Kano ma babu typhoid babu malaria babu hawan jini ah to hawan jini ai tashi damuwa ne me damuwa aljanna babu batu duk wani cututtuka babu Mm. amma yanzu da ka kai shekara arba'in sittin to ko ka ce lahiya lokaci akwai matsala akwai dai lahiya amma dai ba lau ba Allah shi kare mu to aljanna haka take lahiya lau zaka je kuma ka kama eh, tafiya da kawarka na'am fa lu yawma uhud kuma na aka kashe amr ibn al-jamuhi radiyallahu ta'ala huwa wa ibn akhihi da shi da dan dan uwansa dan sa kenan domin dan kane sani wa maula lahum da kuma wani maula wani bararren bawa a gidan kaga mutum uku gida ɗaya. famarra alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi na wucewa sai tarar da gawa wannan bawa Allah zai wa wannan alƙawli fa qala ka anni anzuru ilayka tamshi bi rijlika hadhihi sayyatan fil janna yace kai kamar ina kallon ka ga kanan kana tafiya cikin aljanna da wannan kafar nan taka an gyara ta ta koma garariya garau kana tafiya aljanna gani nan kamar ina kallon ka fa amara rasulullahi bai ma nan take manzo Allah ba da umurni wa bi maulahuma da wannan bararrin bawa فجعلوا في قبر واحد أكتاتوا كبري بيع ونفا أمر من الجمهور كده أخرجه أحمد يعني مسلم الإمام أحمد بسرد حسن كما قال الحافظ وفي الباب ان هشام بن عامر ومضى حديثه في المسألة الثلاثة وتسعين الحديث الأول صفحة 41 و100 وعن أنس بن مالك وتقدم في المسألة السابعة وثلاثين صفحة 59 إلى 60 matsala ta na tis'a wa tis'in wa ya tawalla inzalal mayyiti walau na umsa ar-rijalu duna min umuri wanda zai jagoranci sanya mutum a kabari, maza ne ko da ko mace ce gawar ko da mace ce to maza ne za su sata a kabari in namiji ne maza ne in mace ce maza ne don ka ce ai wannan mace ce a bari mata su zo su sata maza dai za su eh kasa yana yiwa a samu ni eh, mai mai tsanani ko mai kaihi ke wallahi ni dai daga yau amma ka a koma bari maza su sa mata a bari maza mata su sa uwan uwansu to malaki ko da mace ce za a sawa kabari to maza ne za su sa ta a kabari domin ar rijalu qawwamuna ala an-nisa' don me li umurin saboda al'amurra kamar haka hujjata hujjoji na suna da yawa ga su kamar haka al'awwal hujjata ta farko annahu al-ma'hudu fi ahadin nabiy sallallahu alaihi wasallam don haka aka saba tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ko ake tun zamanin manzo Allah bai kamata suka ce yanzu ba ai tun zamanin manzo Allah maza ke sa gawa kabari ko da gawa ta mace ce wajara alaihi amalul muslimina haka kuma musulmai suka ci gaba da aiki hatta yau mi har yau ba samu wani wanda yake ba'i ba wa ya ce fihi hadithun hadithu anas fil mas'alati 99 hadithin anas yana nan tafiya mas'alar 99 ai wannan mas'ala sai ita sa 99 ne ga eh, hadithin tana nan tafi asani na biyu daga cikin hujjoji na ban kasancewar haka aka saba tun zamanin manzo Allah har yau annar rijal aqwa ala zalika mazaje sun yi karfi ga wannan masu cewa wat man kan du wumen kan du ko ma beta ma ko wai hadda beta wu wai ma yeda aka we mace tana iya kariya ta walla ar-rijalu aqwa ala zalika sai yi ƙarfi e maza sai ni maza ƙarfi kuma wayanda suka fito daga fikira ba hawo fikira cewa duk abin da maza ke iya yi mata na iya yi sai muka ƙarya suka kariya ƙarya suka har yanzu zuba mu taba ji an ce America ta shugaban kasa mace ba har yanzu to don ni maza ke mamaye su amma mu sai a jiyo zo a bata muna mahaukatan mata wa'anda ba su da hankali ɗan afirka sai daga ta su tana san iya shege wai tana hayakin kai a dole a ba mu yancin kanmu mu yi kaza mu yi kaza to ita da ta turo ki ta yi mu fara gani mana babu shugaban kasa mace amerika har yanzu sai yanzu ne ake gani cewa an samu da mataimakin shugaban kasa duk tarihin amerika mataimakiya ma sai yanzu koko na'am na biyu kuma ba taɓa samun shugaban sojojin amerika ba mace shugaban sojojin amerika mace ba taɓa samun hafsan hafsoshi an taɓa samun mace to in za a yi yaki ba su tura mata maza suka turawa to kun ce duk ɗaya na ku tura mata waje yaki mu gani kaga wannan yana nuna mami yana nuna ma ƙarya ta suke su ma sun sani su ma sun sani eh ar-rijalu aqwa don haka ba Allah fara ko rijal qawamun ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim as-salis nauku law tawallathu an-nisa su hujoji na da ce mata aka bari aka ce to mata su zo su sa gawa a kabare gawar ta namiji ko ta mace to yana yi wa kila baban su ne yana yi wa mijin su ne a ce to kaga su zo su sa shi to afba zalika ilan kishafi shay'in min abdalihinna wannan zai sa inda wani bangare na jikinsu ya bayyana in ta zo nan za ka a cikin kabari wani bangare na jikinta zai bayyana amma shi namiji don ka ga damkin namiji laifi to damkin macewa kaga laifi ne wannan gani ne na amma mal ajanibi gaba wa'anda suke ajanibai ne huwa gairu jaizun kuma wannan ta ba a gaban kowa kun gane ko yawa to ya gaya ma cewa akwai hadisi ko to cikin hadisin wannan matsala ta tisa ta tsena, to ga hadisin wa awliya'ul a ahaqqu bi inzalihi kuma wa'anda suka yan uwan mamacin su suka fi cancanta su sa shi cikin kabari ko da an ce an ce mazalimin yadda to yanzu mazan yan uwa ne su ya kamata su sa shi a cikin kabari yan uwansa saboda me mu umumi qawlihi ta'ala don umumi fadar Allah subhanahu wataala inda yake cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah ulul arham wayanda suke sune ulul arham kina dan uwa ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah sashin su sune majibintan sashi a littafi Allah sashin su sune ke zama waliyan sashi haka Allah ya fada wali hadith ali radiyallahu ta'ala anhu qala gasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin Aliyu bin abi talib yace nawa manzo Allah wanka fa zahabtu anzuru ma yakunu min almayyit nije domin in diba ko akwai wani abin da ke samun sai abin da ke samun mamata ake gani ga gawa na kazamta fa lam ara shay'an ban komai na kazamta a jikin manzo Allah ba wa kana tayyiban ayyan wa mayyitan ya zama tayyib wato mai ƙanshi lokacin da yana da rayuwa haka ma lokacin da ya rasu wa waliya dafnuhu wa ijnanuhu donan nasi arba wa'anda suka sa sashi cikin kabari da daidaita shi a cikin kabarin an samu mutum hudu suka yi wannan aiki cikin mutane na farkon su aliyu kowa ya sa aliyu dan uwan manzo Allah ne kuma namiji na ba mace ce ba wal abbasu ga abbas namiji ba mace ba abbas wal fadlu ga fablu dan uwan manzo Allah ne wa salih da salihu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga yan uwan manzo Allah ne suka sashi walhida li rasulillahi lahadan aka wa manzo Allah lahad wancan da muka ambata a can baya wa nusiba alaihi labinu nasban aka kafa masa nasab a tun abin nan labinu tubali kamar yadda sadu ibn abi waqas yace in ya mutu a masa haka saboda haka yaga an wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu al-hakim wa anhu al-bayhaqi bi sanadin sahih وصاول حاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث ابن عباس كما سبق ذكره في المسألة الرابعة والتسعين صفحة 44 و100 إلى 45 و100 وشاهد آخر على الشعبي مرسل ولم يذكر صالحا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول مرسلي وانا بي أنبتي واتم وانت صالح انت وانا بي أنبتي واتم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا. أما يا أنبتي وانت مولى أكو كنا akhrajahu abu dawud bi sanadin sahih an walahu an marhab aw ibn abi marhab annahum ya'ni aliyan wal fadl wa akahu adkhalu ma'ahum abdurrahman ibn auf sun dauko abdurrahman ibn auf suka hada tare su ya kama musu falamma faraga aliyun lokacin da Ali ya kare kala inna ma yalir rajulu ahla yake dama ai mutum shi zai binne yan uwansa saboda mutum ne zai to kaga yake ar-rajulu kaga kenan namiji ke yi ko kamar yadda muka ga wayannan maza ne ko muka ga dan uwa ne kenan abin da ake bukata ga wanda zai sa mutu a kabari ya zan dan uwan mamacin ne in akwai shi kusa sannan kuma ya zan namiji idan babu shi kuma to shi kenan a samu dai namiji ko wane ne haka idan mace ce a samu dan uwanta ko mijinta ko wanta ko kaninta ko babanta ko dai dan uwanta wanda zai muharrami ta wanda zai sata in an rasa to shi kenan dai a samu namiji an gane wannan mm-hmm. وعن عبد الرحمن بن أبي أفزى قال ومرحب أو ابن أبي مرحب مختلف في wannan marhab din ko kuma ibn abi marhab malamin sai sabani ko ba sabi ne ba wani abdurrahman ibn abi abza qala sallaitu ma umar ibn al ala zainab bint jahsh bil madina nawa inje wato abdurrahman ibn abza yake na sallah tare da umar ibn khattab akan zainab bint jahsh matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a madina fa arba'an umar da khattab ya mata sallah yayi mata kabbara hudu thumma arsala ila azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai umar ya aika ma sauran matan manzo Allah da ke nan rayi a wannan lokacin man ya amurna an yi hal halkabra wa kuka ba da umurne ya sa ta kabare domin ku ne yan uwanta ku ya kamata ku ba mu wa zai sa ta kabare cikin yan uwa qala wa kana yu'jibuhu an yakuna huwan alladhi yali zalika da shi umar din shawarsa a bashi dama ya sa ta a cikin ƙabari. saboda matar manzo Allah ce ita kuma matar manzo Allah ai ga uwa mumin ne ce ko saboda shi umar yana so a ba shi wannan damar saboda sai ya aika ma sauran matan su Aisha da sauran waɗanda suka yi saura a wannan lokacin waye za ku ba da umurni ya sa ta a kabari sai fa arsalna ilaihi sai matan suka turo masa saƙo suna ce masa unzur man kana yaraha fi hali hayatiha falyakun huwa alladhi yudkhiluha al-qabra Umar da Khattab kadibi wane ne ke ganin ta cikin muharramanta wanda ke iya ganin ta lokacin da tana da rayuwa kenan kadi adibi muharraminta